sai dai za a fara jin shirin nan na kokun jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata 31 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda daidai da 16 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1956 sojan kasashen ingila da faransa suka aukawa kasar masar da yaƙi inda da farko dai suka mamaye tashar jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojan isra'ila suka mamaye wasu yankuna na kasar masar a hamadar sinai har zuwa bakin tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suwais waɗannan ƙasashe dai sun auka wa ƙasar masar da yaƙi ne banda shugaban ƙasar masar lokacin jamal abdulnasar shelanta mashigar ruwa ta suez a matsayin mallakin ƙasa kafin haka dai ƙasashen faransa da ingila ne suke kula da mashigar sai dai sojan ƙasar masar sun nuna turjiya da ƙarshe dai aka tsage ta buɗe wuta da kuma majalisar ɗinkin duniya ta jibke sojanta a bakin mashigar ruwan ta suez da ƙarshe dai aka mayarwa ƙasar masar iko da wannan mashiga. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan oktoba shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan kasar indiya na lokacin indira gandhi suka kashe shi lahira masu gadin firaministan mabiya addinin sikh ne kuma a daidai wannan lokacin firaministan kasar ta indiya ta bada umarni ga sojojin kasar da su kutsa cikin wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar ta india bayan samun labarin cewa suna tara makamai a cikin wannan wuri na bauta da nufin yin bore da kuma kafa gwamnatin mabiya addinin sikh a yankin adadin mabiya addinin sikh a kasar india dai bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandhi diyar nero ce prime minister kasar na farko bayan samun yancin kai daga turawan ingila in mulkin mallaka sannan kuma ta zama firaminista a shekara ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajib gandhi a matsayin magajinta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 ƙungiyar hamas ta ba da sanarwar hana sojojin hamsin ƙasar isra'ila kutsawa daga arewacin yankin zirin gaza zuwa cikin yankin sannan za ku ji cewa sojojin hamsin ƙasar isra'ila sun ci gaba da diramiki a kan falasinawa yankin yamma da kogin jordan a kasar lebanon kuma kungiyar hezbollah ta watsa hotunan bidiyo na hare-haren da ta kai wa kasar isra'ila a arewacin falastinu da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran kungiyoyin falastinawa a gaza sun ba da sanarwar hana kotsawan sojojin hamji kasar isra'ila cikin zirin gaza tare da amfani da makaman iliyasa 500 da kuma wasu bamai masu ƙarfi dakarun saraya kudus reshen soje na kungiyar jihadul islami sun ba da sanarwar cewa sun hana sojojin hamshiksa isra'ila shiga cikin zirin gaza daga kudancin yankin a jiya da dare sojojin hamshiksa isra'ila dai suna kokarin ganin sun kutsa cikin yankin zirin gaza da nufin kwato yahudawan da suke tsare a hannun dakarun hamas da kuma tilastawa falasinawa da suka rage ficewa daga yankin gaza ko kuma korarsu zuwa yankin sina na kasar masar rahotanni da suke fitowa daga yankin yamma da kogin jordan a kasar falastinu da aka mamaye suna cewa sojojin hamdu kasar isra'ila sun shiga garin hebron da nablus inda suka kashe wasu falastinawa masu bore da kuma kama wasu da dama tashar talabijin ta aljazeera ta kasar qatar ta bayyana cewa sojojin yahudawan sayoniya sun kai su mame a garuruwa da dama daga cikinsu akwai kabatiya a kudancin jenin da deir balut da ke yammacin salfit da zawata a kudancin nablus da kuma a shawaiki da ke bayan garin tulkaram inda suka kama falastinawa da dama suka tafi da su aljazira ta kara da cewa bayan wa'annan kame-kamen an ji karar tashin wutan bindiga a kabatiya a lokacin da fada ta barke tsakanin mayaka falastina da kuma sojojin alfikasar isra'ila a garin tun bayan barkewan yaƙi a yankin zirin gaza falastinawa a yankin matukogin jordan suka ƙara kaimi wajen tada bore yayin da sojojin mamaya kuma suka ƙara yawan samuwar sojojinsu a yankunan falastinawa da suka mamaye a yankin yamma da kogin jordan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sashen watsa labarai na kungiyar hamas a yankin zirin gaza ya ba da sanarwar cewa tun ranar bakwai ga watan oktoba da muke ciki a lokacin da aka fara yakin tufanul aksa jiragen yakin harbi kasar isra'ila sun jefa abu mabamai har ton dubu ashirin kan mutanen yankin kuma ta kashe mutane akalla dubu goma tsakanin wa'anda aka gano gawakinsu da kuma wanda suke birni a cikin barbushin gine-ginen da aka rubuta a kansu wasu wanda suka bace da mai yiwuwa suna binne a ƙarƙashin barbushin gine-ginen da aka rusa a kansu ƙungiyar ta kara da cewa wannan ya nuna cewa yahudawan sayoniya sun jefa ton dubu hamsin a kan kowane kilomita guda a yankin zirin gaza a makon da ya gabata ma kungiyar ta bayyana cewa ton dubu goma sha biyu na bama-bamai da hamsin kasar isra'ila ta jefa a kan zirin gaza yana daidai da makaman nukiliyan da amurka ta yi amfani da su a kan biranen hiroshima da kuma nagasaki na kasar japan a ƙarshen yakin duniya na biyu ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta watsa hotunan bidiyo na hare-haren da ta kai a sansanoni da wuraren soje na hamdu ƙasar isra'ila a jiya litinin inda a kowane daga cikin wa'annan hare-haren ta yi amfani da makaman da suka dace bayanin ya kara da cewa mayakan kungiyar sun sami nasarar samun bararsu a dukkanin wuraren da suka kaiwa hare-hare a arewacin falastinu da ake mamaye da shi sannan ta su kayakin sojoji na leƙen asiri da kuma waɗanda suke taimakawa sojojin haramtaccen ƙasar don kai hare-hare a cikin ƙasar lebanon daga ciki mayakan kungiyar sun kai hare-hare kan wurare masu muhimmanci na sojojin hamfi ƙasar isra'ila banda haka mayakan sun cilla makamai masu linzami a kan matsugudan yahudawa da ke arewacin kasar wanda ya tilasta musu kunna jiniyar gargadi ga yahudawa da suke wa'annan garuruwa don su shiga wuraren buya masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. to da da gama sauraron labarin duniya sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci. dai Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da shida. To a yau dai za mu tafi ne bakunta inda ɗaya daga cikin abokan Muhammadu wato Ali ya kirayi abokin nasa Muhammadu zuwa ga cin abincin rana. Gashi dai ranar Juma'a ce, kuma matar Ali ta yi tafiya zuwa birnin Mashhad domin kai ziyara ga mahaifiyarta. Saboda haka yau Ali yana a gidansa da ke birnin Tehran shi kaɗai. Kuma irin wannan lokaci Ali yakan dafa abinci ne da kansa, domin kuwa shi yana son dafa abinci da kansa matuƙa. saboda haka idan ana so a ji yaya ali yake dafa abincinsa wani irin daɗi ne abincin nasa yake da shi to sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri baki ɗaya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka hala چطور yaya kake تو چطوری؟ کی یا یا ککی بفرمایید بسم الله خوش آمدی برکا دزوا بو کمشی قضا ابینچی قضاها جمع ابینچی بو می آید کمشی یه زوا همسرت ماترکا نرگس سونن نرگس الان ینزو مشهد برنن مشهد مادرش مهی پیرسا تو خودت کی دکنکا تو پختی کی کدفه بوی خوب کمشی میدادی بو دارد یه دا کمشی آره ای آشپز کوکو پلو شنکاپا جوجه کازا کباب گسش نامه من پختم نی ندپا کباب ها جمع گسش نامه خوشمزه میدادی واقعا دگسکی مردم mutane duniya duniya hame ye mardome duniya dukan mutanen duniya anha midanand su sun sani chai shai amade shiryayye باشد شیکنم خودم دکینا من چای میریزم نی زنزوبا شایی کمک تیمکو تو میخواهی کی کناسن بخور کچی من میپزم نی زندپا نوش جان اچلافیا چگونه؟ تیایا درست شریعوا درست کردی؟ کاشریا جوجه کازا نمک گشری فلفل یجی زعفران زعفران آب لیمو روان لیمون زمی پیاز البسه من مخلوط کردم نی نه هر حدا بعد از باین او آماده است شی شریکی آسان است می سوکی To sun dai riga sun ci abincin rana tare kuma sun tattauna kan abubuwa da dama da suke da dangantaka da su. To mahadalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole a nan za mu dakata a cikin shirin na yau. A madadin Muhammadu Dahajifor wanda ya haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu jagoranci rigamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Thank you. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake zama da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin yana so mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin na samun nishadi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gato muku mas'ud kahadizi ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran inda zai baje kolin irin waka da ta mana a cikin shirin namu da fatan masu su gyara zama kuma a daɗin shirin. شراغ لال سوزم در خیال سوزم در خیال چون چراغ لال سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان منو to madalla abin gaito muku mas'ud kahalizi kenan a cikin shirin namu don wata da wakar da kuka ji kamar domin waƙar da kuka riga kuka ji da fatan ta gamsar da ku kuma kun ji dadinta. zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da za a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma adin wasu lafashi na kammala ni ma da shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. دلت را